Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security. Wannan jawabi na marigayi Prime Minister Abubakar Tafawa Balewa a Majalisar Ɗinkin Duniya ya haska muradun shugabannin Najeriya na farko bayan samun yanci a 1960 inda mutane ke maganar matsayin Najeriya idon duniya ba matsayin wannan yanki kan wancan ba ko wannan kabila da waccan ko mabiya addini nan da sauransu. Abin da ya ƙara ƙarfafa sahihancin wannan batu shine ko bayan yakin basasa daga 1960 1967. Shugaban mulkin soja na wancan lokacin Janar Yakubu Gawan ya bayyana yanayin yadda shugabanni da ma'aikatan gwamnati ko ma talakawa ke tsayawa kan gaskiya da amana don kishin ƙasa. Muna tsoron Allah a lokacin dukan muna tsoron Allah ko kai head of state ne ko kai permanent secretary ne ko kai commissioner ne duka muna tsoron Allah kuma mun yi alkawari ba za mu zambaci mutanen Najeriya ba. Ya aka fara samun tabarbarewar gaskiya da amana a Najeriya ne shin ya da can musamman ma a jamhuriya ta biyu ta marigayi Shehu Shagari duk da zargin zarmiya da ake wa 'yan siyasa amma mutane akalla ke shan kunu da suga ko tuwo da nama da yan zulalla sai mutum ya shiga kasuwa ya dawo da canji ga biyan bukata amma yau an wayi gari ga damman kuɗi amma ba biyan bukatar na tambayi tsohon ministan sufuri a jamhuriya ta biyu marigaya alhaji umaru diko shin me ya sace ne a wancan zamani ake yaya ta yafi kowa zarmiya da har saura kaɗan a dawo da shi najeriya a asirce aka bi har da aka ce a kamo ni a dawo da najeriya to a karshe sun gaba rigiwansu an tu tura jirgin sama an tura soja duk sun je can rock of sufari ka san abin ingila suka ce min suka ce to najeriya sun damu kamar da kai na ce ku gama najeriya duk abin da yake kuma na kai su aiko mun je kotu aka je kotu ana musu dariya sai ingila suka ce min to najeriya sun damu da kai suna cewa kana da kuɗi kana kana kana kana in ka yadda da mu bincike ka duk duniya inda ka sani kuka da shekara biyu da rabi suna bincike aka dawo aka ce yau shekara biyu da rabi muna binciken ka ƙarya ake baka baka da wani kuɗi ƙarya ne saboda haka da gama gwamnatin ingila ta baka izinin zama ingila har mutukan ranka saboda haka yanzu ina da iko in zauna ingila har mutu tun bayan mulkin soja na janar yakubu gawan da ya shafe shekaru tara wanda ya biyo shi a baya da yawan shekaru shine janar babangida inda shi ko ya samu shekaru takwas ya sauka alif da ɗari tara da casa'in da uku don da alamu kan rigima tarin cabe ga irin kalaman janar babangida a wata zantawa da muka yi da shi amina jihar neja a halin yanzu na kyakkyawan zato cewa mutane sun san amfanin zama lahiya a ƙasa abin da kullum nake cewa idan dai ka imani ba mu da wata ƙasa da ta wuce wannan to ashe ko ba za ka so ƙasa ƙasar ta birgaje ba ashe ko inda duk yake mafaka ne a gare ka to tilas za ka tabbatar mafakan nan tana zaune cikin lahiya in ka taso da gudu kana neman inda za ka fake wannan ƙasar za ta baka wannan mafaka da ake nema. bayan mulkin janar abacha an samu komawa mulkin farar hula a 1999 ta hannun janar abdulsalam abubakar wanda bayan saukar sa mulki ya rungumi aikin haɗa kan manyan 'yan takarar siyasa don amincewa da kaddara. ai olusegun obasanjo ai olusegun Olusegun Obasanjo. Janar Obasanjo ke rantsuwar karɓar mulki bayan fitowarsa daga gidan yari da kaddara ta sa mulki ya sauka a shekara ta 2007 inda marigayi Umaru yar aduwa ya hau mulkin. Ga irin kalaman Janar Abdulsalam na jan hankalin 'yan takara don amincewa da sakamakon zaɓe. Muna da shugabannin addini za su aika masallatai da coci-coci don Allah don annabi kada mu kashe junanmu kada mu yi barna. General akwai wasu mutane masu furta munanan kalamai da ke nuna kusan in waɗanda suke mara baya ba su ci zaɓen nan ba ma ƙasar za ta wargaje a matsayin ku na manyan najeriya shin za ku zuba ido waɗannan mutane su wargaza najeriya ashe akwai wanda zai iya ga wargaza najeriya ba za ka yi amfani da yancin ka ba ka taka yancin wani wayannan mutane masu maganganu cewa sama da ƙasa za ta taru in wani bai ci zaɓe ba ba shakka ba ma abin ji ba ne mun lura da wayannan mun sa wayanda za su sami wayannan shugabanni wanda ake maganganu a kansu in wani ya yi maganan da ba daidai ba su fito kamar yadda nake magana da ku a rediyo haka su faɗi su ce wane ya faɗi abu kaza ni ban sa shi ba. Bana shekaru ashirin da dawa wannan jamhuriya inda shugaba Buhari wanda ya taɓa yin mulkin soja ya dawo farar hula ya samu nasara a dubu biyu da goma sha biyar yanzu Allah ya sake ba shi dama ya samu wa'adi na biyu ga irin kalaman jan hankalin jama'a da yake yi lokacin zaɓe. Ni ne janar Muhammadu Buhari dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC. Ina so yi maku godiya da goyon bayana wanda na gani Italy a duka jihohi da nake zuwa kuma duk abin da nake faɗi shine ku yi ƙoƙari ku samu katin zaɓe na dindindin kuma ku tabbata a ranar zaɓe ko ana ruwa ko ana iska ko ana rana ku fita ku yi zaɓe ƙwanku da kwarkwatarku kuma ku tabbata ku ta yi tasiri. ma me za a ce siyasa ta nuna alamun ɗorewa a Najeriya da daɗi ko ba daɗi da cika alkawari ko ma da yaudara daga jami'an siyasar. Shin ko me siyasar Najeriya ta rasa? Masana kan ce jajircewa ko ba nasara a gajeren lokaci. lokaci ko kuwa sadaukar da kai ko da za ta kai ga yadda su marigayi sa Ahmadu Bello Sardauna sa Abubakar Tafawa Balewa da Ladoki Akintola suka yi ban kwana shin masu sauraro kun san yadda rajin hana cushe a majalisar wakilai da dan majalisa Abdulmumin Jibrin yayi ya karkare ga tuna baya shekara biyar da rai a majalisar wakilai wallahi tallahi na yaki na yaki ba iyaka da harkar cin hanci da rashawa in fito nan su fito can in fito nan su fito can in fito nan fito can ina ganin shi yasa suka gaji suka ce kai wannan yaron gwamnati mu fitar da shi a cikin wannan tsarin dan mu saki a buɗe zango kai su buɗe ma kasuwar baje koli na cin hanci rashawa to amma Allah ya fi su 'yan Najeriya Allah ya karba magana ɗaya ne kowa ya je ya maida wa gwamnati ta Daga birani sai da jibrin ya jingine wannan batu da tamkar neman ahuwa ya koma zauren majalisar yau ya dawo majalisa mai shigowa ta tara tare da yakubu dogara lamarin siyasar najeriya dai yakan zama ko ka biya rima ka sha kiɗa ko kuwa ka jajirce ka sha wahala nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya